Ɗaya daga cikin al'amuran da suka wakana da mazauna kudancin jihar Taraba musamman al'umman Tibi da Fulani za su jima suna juyayin juyayinsa a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar shine na rikicin kabilanci tsakanin al'ummomin guda biyu waɗanda tarihi ya nuna abokanan wasa ne. A shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kawai an sami barkewar tashe-tashen hankula da aka alakanta da kabilanci sau goma sha hudu munana daga cikin su tara inda rayuka da dama suka salwanta game da asarar dukiyoyi yayin da dubban jama'a suka nemi mafaka a ƙananan hukumomi makwabta. Dr. Abubakar Abba Tahir, shugaban ƙungiyar wanzar da zaman lafiya na Jami'ar Amurka a Najeriya da ke yola fadar jihar Adamawa, ya yi mini bayanin dangantakar da ke tsakanin al'ummar TV da Fulani. A ga wani zamani da ya zo shine ana nan ana cikin zama sai Fulatani ya ɗauki shanayensa sai dankawa tibi wadda daga baya Fulani suka soma kiransu munci eh, sai musu ajiya. Fulani suka da suna bukatan wannan ajiyarsu na shanu sai abokin zaman su na munci suka ce ai shanayen sun cinye ai munci. Bincike da na gudanar ya nuna bakin kwararru kan harkokin sasantawa da shiga tsakani a wuraren da ake samun tashe-tashen hankula na kabilanci ko na addini ya zo ɗaya inda suke alakanta rigingimin da bambance-bambance irin na siyasa. Da farko ga malama Kande Garba na kungiyar sasanta tsakanin addinai na ƙasa da ƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya. An za a magance dole ne a tabbatar kan cewa wannan 'yan siyasan ba su samu hanya sun yi amfani da mutane a kowane lokaci ba to ni abun da zan kara shine mutanen nan su sani cewa zo da fulani da tibaben su sani mutanen nan suna zuwa su yi amfani da su na lokaci kaɗan su biya bukatan su amma in an gama zaɓe an manta da su ba san tibina na nan ba ba san fulani na nan ba sunana comrade barnabas manya ni dan jarida ne siyasa najeriya ya garda abubuwa da yawa sun ɗauki siyasa saboda neman har kasa da wasu mutane mutane ya zama wani abu daban a kasar nan dan gwamnati tana so zama lafiya a kasar nan a dai faru ta ta hanyar a kawo sojoji ta karɓar hukuma local government karɓar bindigogi a hannun mutane sunana emmanuel hatume ne manomi ne da yawancin magana tv da ke cewa tv ya fada da fulani duji ta jita in ka sami ba ne da tv a kidan su daya duk tunanin su daya ba za ka taba samun rikici tsakanin su amma yan siyasa ya zo za ka gane a tura masu kiyo yawancin yara ne sun shiga gonan tv aka cinye masa duki na mutum da ke mr jacob basi tsohon jami'in dan sanda ya ce yanzu ya fi fito fili cewa matukar ana buƙatar magance rikicin kabilanci wajibi ne a maido da matsayin sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin Najeriya. Dole sai an koma a ƙasa. Da lokacin da muka tashi ba Fulani ba TV da Fulani kawai ba. Ba wurin da za ka je baka samu Fulani da kabila na wurin ba. Babu wurin da babu fitinan nan. Sai dai kila na wani wuri ya fi na wani amma dole mu mutunta juna. Bisa dukkan alamu dai hakar gwamnati ta so cimma ruwa a matakan da ta ɗauka na tuntubar juna tsakanin al'ummomin TV da Fulani a jihar Taraba a shekara ta dubu biyu da goma sha shida, Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.